bayan da aka samu sassaucin hare-haren 'yan bindiga a yankin na ilela a kwanakin baya sai gashi sun sake juyo wa yankin tare da ɗaukar rayukan jama'a da dama ga dai wani mazaunin yankin na amarawa wanda ya shaidi yadda al'amarin ya faru sunana alhaji mustapha da su yankin na sun ka zo nan garin amarawa wurin wani wanda aka ce ma alhaji rabo amarawa sun ka zo wurin ɗaukashi to lokacin mutane sun ka hito domin su yi kariya ga abin da za su yi sun ka ɗauko shi alhaji rabu'un da halbe-halbe da sauransu sun ka hito da shi mutanen gari suka biyo su nan kuma sun ka samu yan sanda tare da mota yan sanda sun ka buɗa mota yan sanda wuta sai an ka ce bullet din su ainihin yan kidnappers din ya ƙare da mutanen gari sun kai tururuwa haye da mutum kusan ɗari biyu ko ɗari uku sun ka tai wurin su a lokacin su ko sai kwanton bauna ba su shiga rugar ba mutane na tahowa kawai sun ka buɗa musu ta yanzu a takaice dai kusan mutane dai waɗanda aka ganin tura su za su kai mutum takwas ko mutum goma yanzu waɗanda aka tunanin cewa waɗanda an ka ɗauka an haka asibiti na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto akan wannan batun amma dai kakakin rundunar asp ya sanusi abubakar ya ce bai samu tabbacin akwai lamarin ba a hukumance amma dai zai bincika kuma ya zuwa haɗa wannan rahoton ban ji ba daga gare sa a garin gatawa na yankin karamar hukumar sabon birni shi ma kwanakin nan jama'a sun cinci kansu cikin halin lahaula inda ƙauyuka fiye da hamsin suka yi hijira zuwa cikin gari wakilin jama'ar a majalisar dokoki ta jihar sokoto sa'idu ibrahim naino ya ce ko bayan hijirar da jama'ar suka yi yan bindigar ba su kyale su ba barayin sama da mashin hamsin suka zo ko wani ya ɗauko mutane guda uku uku kowa da bindiga suka ratso garin gatawan suka biyo 'yan gudun hijiran kuma suka yi awon gaba da duk dabbobin da a cikin gata da kuma dabbobin da 'yan gudun hijira suka gudano kuma suka kashe mutane uku har lahira a ɗayan bangaren kowa gwamnatin jihar sokoto ta ƙara wa rundunar 'yan sanda da motoci kirar hilux guda 25 domin taimakawa jami'an fufada kashi na biyu inda aka umarci su yi aiki a yankin gabacin sokoto gwamna aminu waziri tambol ya ce wannan wani bangare na na matakin shawo kan waɗannan matsalolin wannan matakin da aka ɗauka yau na ƙaddamar da wannan yaƙi na operation puff ada karo na biyu a jihar sokoto yana daga cikin matakai sababbi da aka fito da su don ganin cewa musamman yankin gabacin sokoto an kai ƙarshen wannan al'amarin kuma yana tabbatar muku da cewa gwamnati a tsaye take ba mu bacci don ganin cewa da Allah da taimakon shi da addu'o'in al'umma mun kai karshen wannan al'amarin. Su kuwa shugabannin al'ummar da ke yankin na gabacin Sokoto sun gabatar da wannan bukatar akan waɗannan jami'an. Duk taimakon da gwamnati za ta yi ma talaka ko duk taimakon da federal gamman ko state gamman za ta wa talaka bai a ɗauke shi da inda ya ka gudun hijira ba a maida shi garuruwansu. ganin dai wannan ba shine karo na farko ba da gwamnati ke baiwa jami'an tsaro motoci abin jira a gani yanzu shine irin tasirin da waɗannan motocin za su yi ko kuma akasin hakan da yake ayyukan ta'addancin ba ja da baya suke yi ba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya